Wani halima a gari an ce ki fito da miji ki fito da miji ki ki fito da miji to wai ki wani irin miji kike so ne ki samu wanda mutane za su daina ce miki za su daina me miki yawan dumi akan kin ki fito da miji an ce ki fito da miji ki fito da miji kin ki fito da miji to mutane suna so su san wani irin miji ne kike so har yanzu kike tanadi bari mu ji daga bakin ki Eh, wannan hauka ake yi wannan ai ka'idodin da ake sun yi yawa ina za ki samu mai irin wannan ka'idojin da yawa shi yasa ma mutane suka ke zuwa gunki gaskiya ya kamata ki rage ka'idojin wannan wannan ka'idojin da ake kamata ya ce in kika samu ma mai sallah biyar din a rana wanda zai dan kula da ke amma ka'idojin nan sun yawa shi yasa ma mutane ba sa zuwa gunki fira amma bari mu tabbai mu tabbai Aisha kawaki to Aisha ita kuma matsalar ta in aka je fira magunta ba ta fitowa to ke Aisha wai me matsalar kiki kuma in aka zuwa je fira gunki ba ta fitowa ko kuwa matsalar taki irin ta Halima ce bari mu ji a gare ki samun muji a wannan lokacin abu ne mai matukar wahala da yawa yawansu ba aure ne ke kawo ba mafiya yawansu an iska ne gaskiya wannan hujja ba hujja wace ba kika fada to ai na ba a taruwa a zama ɗaya bai kamata ba ke inka yanke hukunci a kan samari irin wannan gaskiya ki canza bai kamata ba ki yanke yankewa samari saboda gabaki dai samari akwai na kirki akwai na banza amma bari mu ji abin da za ki gara eh mana waɗanda kuma suke zuwa da gaske don su aure mu in kika kare wa mutum kallo tsab sai ki ganshi kamar shushana eh haka ne a wannan halin wasu samari ne irin su SK mu ma muna da irin shi guda ana saboda mu ma muna da SK duka halin samari ne wannan amma ai na ji raɗe raɗi a gari ana cewa Hamisu Breka yana saki Hamisu Breka nan mun yi interview da shi ya ce mun babu wanda yake so sai Aisha to amma bari mu ji shi ma daga bakin shi Malam Hamisu ko za ka iya gayawa Aisha kana son ta bari mu ji daga bakin Hamisu ka. Da in a ki zamto uwar ƴaƴana. Da na ji a rai na ke ɗai kike kishi na. Ba Malam Hamisu kuma daga cewa ka gayawa Aisha kana son ta kuma abin he zake haka. Ai zakewar taka ta yawa. To al'umma duka-duka dai a nan muka kawo ƙarshen intabiyu mu da 'yan mata masoya wanda suke neman miji. to ku kara tare mu a channel ɗinmu ta gaba in Allah ya za ku ji karshen yadda za mu kaya da sauran 'yan matan da za mu yi cikin mu ga akwai masu irin matsalar wannan 'yan matan ku ƙara bibiyar mu a kan channel ɗinmu na Instagram TV a YouTube channel. Mun gode.